Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم masu sauraro kun kamo radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran kuna tare da mustapha adam a cikin wannan fotowar wacce ita ce ta biyu a wani rana da fatan an wani lafiya to abubuwan da za mu gabatar muku da dalla a cikin shirin namu su ne shirin nan na kokun san sai kuma labarin duniya daga nan za mu gabatar muku da shirin nan na tsaftar muhalli sai a karkare da kiɗa-kiɗan iraniyawa da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa sa domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya to yanzu ga abdullahi salihu katsina ɗauke da shirin nan na ko san ko san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar uku ga watan afrilun shekara ta 2021 wanda ya daidai da 20 ga watan sha'aban na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 1057 da suka gabata a rana irin ta yau wato 20 ga watan sha'aban na shekara ta 385 hijira kamariya ibn annadim shahararren malamin tarihin musulunci ya rasu ibn al annadim ya shahara a bangaren tarihi ne sakamakon rubuce-rubuce da ya a wannan fage mafi shahara da gaske littafin da ya rubuta dai a wannan fage shine littafin nan na fihris a cikin wannan littafin dai ya kawo irin fannonin ilimi waɗanda ake da su a zamaninsa wanda kuma ya bayani akan su dalla-dalla hakanan kuma ya kawo tarihin malamai waɗanda suka rubuta abubuwa daban-daban da suka shafi tarihi a waɗannan ɓangarori. baya ga haka kuma ibn dim ya rubuto a kan sauran addinai da kuma mabiyansu har ila yau ya kawo masahobi na addinin musulunci waɗanda suke da mabiya a wancan zamanin da kuma yawan mabiyan kowace ɗaya daga cikin waɗannan masahobi da kuma dalilan da ya sa masahobin suka yaɗu banda haka kuma ibn yana da wani littafi mai suna al-ausaf tasbihat masu saurari ko kun san cewa shekaru 52 da suka gabata a rana irin ta yau wata uku ga watan afrilun shekara ta 1969 zakir hussein tsohon shugaban kasar indiya musulmi ya rasu an haifi zakir hussein a shekara ta 1897 a kasar indiya ya yi karatu a jami'ar musulunci ta algar da ke kasar ta indiya sannan kuma ya samu wani digiri a jami'ar balin ta kasar jamus zakir hussein ya shiga harkokin siyasa da kasuwanci tun yana matashi yana da gaske musulmi waɗanda suke goyon bayan kafa ƙasar pakistan a lokacin samun yancin kan ƙasar india a shekara ta 1947 a shekara ta 1962 zakir hussein ya zama mataimakin shugaban ƙasar india sai kuma a zaben shekara ta 1967 aka zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa wanda kuma shine karan farko da musulmi ya zama shugaban ƙasar ta india kuma shine shugaba na uku bayan samun yancin kan ƙasar har ila yau shine shugaban kasar indiya na farko wanda ya mutu a kan kujerar shugabancin kasar ya rasu yana dan shekaru 72 a duniya a ranar 3 ga watan afrilun shekara ta 1969 da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru goma sha tara da suka gabata a rana irin ta yau wato ranar 3 ga watan afrilun shekara ta 2002 sojojin isra'ila suka kaddamar da wani farmaki ta sama da ƙasa Akan garin janin da ke kudancin gabar da kogin jordan a palestine manufar waɗannan hare-hare na isra'ila da ita ce murkushe boran palestinawa na intifada a garin sojin isra'ila kimanin dubu goma tare da rakiyar jiragen yaƙi saukar angulo da kuma tankokin yaƙi ɗari biyu ne suka shiga garin na janin wanda adadin mutanensa bai wuce dubu goma sha biyar ba a cikin kwanaki tara yahudawan sahiyoniya sun kashe falasinawa masu tarin yawa tare da lalata asibitoci da kasuwanni da makarantu da kuma rusa gidajen jama'a wanda adadin su ya kai dubu biyar an kashe mutane da dama a garin najanin tare da jikata wasu an kuma rusa fiye da kashi saba'in cikin ɗari na gine-ginen garin Masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. shirin na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730 shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 da minti zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To sai a gyara zama domin a je labarun duniya da ni Mushaba Adam zan gabatar muku. To labarun duniya da farko ga kanunsu. Kwamandan sojan saman Iran ya ce suna sa ido a kan kai da komowar makiya a wajen iyakokin iran sabon shugaban kasar nijar ya shata muhimman abubuwan da zai sanya a gaba a lokacin mulkinsa likitoci a najeriya sun sha alwashin ci gaba da yajin aiki to yanzu sai a gya zama domin aji cikakkun labarin duniyar. kwamandan sojan saman iran ya ce suna sa idanu akan kai da komowar makiya a wajen iyakokin iran Birgediya janar alir da sabahi fard ya jinjina wa sojoji da dakarun tsaron iran sannan ya kara da cewa dakarun sojan saman suna sa ido akan kara kainar makiya a wajen iyakokin iran sabahi fard ya kara da cewa a halin yanzu sojan sama na iran suna da kayan aiki na zamani da suke amfani da su wajen gudanar da ayyukansu kwamandan sojan saman na iran ya kuma ce suna da damar da za su iya gano duk wani abu mai tashi sama ta hanyar na'urorin rada da suke da su za kuma su iya kai masa farmaki da rusa shi. sabon shugaban kasar nijar ya shata muhimman abubuwan da zai sanya a gaba a lokacin mulkinsa a jiya juma'a ne dai aka rantsar da muhammad bazoum a matsayin sabon shugaban kasar nijar inda ya rantse da alkur'ani mai girma sannan kuma ya gabatar da jawabi daga cikin abubuwan da shugaban muhammad bazoum ya yi alkawalin cewa zai baiwa muhimmanci a lokacin mulkinsa da akwai bunƙasa harkokin ilimi tsaro da kuma fada da cin hanci da rashawa sabon shugaban kasar na jamhuriyar ya ce duk wani mai rike da mukamin gwamnati shine ke da alhakin duka abin da ya aikata kuma iyalansa da jam'iyyarsa ta siyasa ko al'umma ba za su iya taimaka masa ba wani sashe na jawabin shugaba muhammadu bazum ya kunshi cewa hanya mafi dacewa ta fada da cin hanci da rashawa ita ce ta hukunta waɗanda aka tabbatar sun aikata don haka ba za a daurewa kyale waɗanda suke cin hanci da rashawa ba cikin walwala a jiya juma'a ne dai aka rantsar da sabon shugaban ƙasar ta nijar muhammadu bazum da aka samu halartar shugabannin kasashen gwamnatoci da manyan baki daga kasashe da dama to kuna ta da radio biyoci hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran ƙungiyar al ta ƙasar somaliya ta kai hari a kusa da birnin magadishu kamfanin dillancin labarin reuters ya nakalto cewa kungiyar ta al ta kai hare-hare guda biyu a kan sansanonin sojan gwamnatin kasar lamarin da ya faru da safiyar yau asabar wasu shaidun ganin ido sun faɗa wa kamfanin dillancin labarun na rutas cewa an kuma kai wani harin a kan ayarin sojan ƙasar ta somalia da suka nufi wurin da aka kai harin farko domin kai agaji Ƙungiyar ashabab shabab dai tana a matsayin babbar barazana ta fuskar tsaro ga ƙasar Somaliya da kuma ƙasashen makwabta. a najeriya likitoci sun sha alwashin ci gaba da yajin aikin da suke yi ƙungiyar likitocin ƙasar ta fitar da sanarwa a jiya juma'a inda ta sake bayyana azamarta ta ci gaba da yajin aikin da take yi ba tare da da baya ba har sai gwamnatin tarayya ta aiwatar da sharuɗan yarjejeniyar da suka yi da ita daga cikin sharuɗan yarjejeniyar da likitocin suke son ganin an biya su da akwai albashi da kudaden arias arias sai kuma diyar abokansu da suka rasa rayukansu saboda fada da cutar covid-19 a yau asabar ne dai yajin aikin likitocin ya shiga kwanaki na uku shugaban asibitin jami'ar benin dr ifiyaniyin ofuwani ya shaidawa manema labaru cewa an yi watsi da marasa lafiya a asibitin saboda yajin aikin na gama gari da ake yi to ƙarshen labarin duniyar kenan yanzu sai ku gyara zama domin jin shirin nan na tsabtar muhalli tare da dr fatima muhammad mahmud turi fitar muhalli. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka da kuma kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na tsaftar muhalli shirin rediyo Hausa VOH daga nan Tehran da ke tattauna batutuwan da suka shafi muhallinmu da kuma hanyoyin tsaftace su wanda ke da matukar muhimmanci a al'umma. To a yau dai shirin namu za mu ci gaba da tattaunawa ne akan batun kula da shara wato waste management kenan. Da fatan kuma za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Fatima Mahmud. Kuma kamar yadda watakila aka ji a matashiyar shirin yau za mu tattauna ne akan batun tattara shara to kamar yadda muka faɗa a baya akwai hanyoyi daban-daban na tattara shara kamar yadda muka sani cewa sharan dai tana fitowa ne daga kasuwanni asibitoci gonaki ma'aikatu to kowanne hanyoyin da ake tattarawa kuma a rarraba su da ne a wasu kasashen ma za mu ga cewa tun a unguwanni ake fara rarraba su wato waɗanda ake zuba kowanne daga cikin irin su kaman kwalabe ledoji daban-daban ne ma tun a unguwa an riga amma fara yin wannan rabe-raben a kasashen mu kuwa na afirka a unguwanni akwai matattaran shara a shi wannan matattaran sharan wani wuri ne da hukuma ta keɓe eh, inda ake kawo shara daga gidaje daga baya kuma masu kwashe shara sai su kai babban matattara inda ake rarrabe ta ana raba bangaren robobi daban karafuna takardu gilasai da sauran abubuwa abubuwan da suke da amfani ana sarrafa su zuwa wasu hanyoyin na daban wanda kuma ba su da wani amfani ana kawar da su ta hanyoyi mabambanta wanda a wani lokacin akan kwashe su ne sai mu ga cewa an kwashe su ne an tafi da su daji ko a zubar da su a wurin wani lokacin kuma akan kona su a cikin incinerators kenan a wasu kasashen kuma suna zubawa ne a cikin teku wanda hakan yana da nasa illolin sosai sosai kamar yana gurɓata ruwa kuma sannan yana cutar da halittun da suke cikin ruwa a wani lokacin za mu ga cewa misali su wa'annan sharan kenan da ake zubarwa wani lokaci inda ya kamar daga masana'anta ne ya danganta daga ina aka kwaso su akan samu cewa suna da dauke da wasu irin manya-manyan sinadarai masu illa wanda hakan zai iya jawo gurɓacewan yanayi ko kuma ya jawo ɗumaman yanayi misali kenan akwai hanyoyi da yawa na sarrafa shara misali a kasashe da ba su ci gaba kamar na afirka kenan da asia za mu ga cewa sun fi sarrafa shara wajen cika kududdufi da ramuka wanda ke da nashi fa'idojin da kuma illolinsa a cikin amfaninsa akwai bunƙasa ci gaba wajen fuskacin gine-gine da harkokin kasuwanci sai dai kuma yin hakan ba tare da tuntuɓar ƙwararru ba yakan haifar da toshewar magudanar ruwa wanda ke haifar da ambaliya da makamantansu a yayin da wasu kasashen suka ci gaba suke da kyakkyawa kuma zaunannen tsarin tattara shara kuma sarrafa shi domin ci gaba al'ummarsu har yanzu za ga cewa an bar wasu kasashen a baya kenan su dai kasashen da suka ci gaba suna amfani da shara ta fuskoki daban-daban kamar samar da takin zamani bunƙasa harkokin noma makamashi da wutan lantarki su kuma ke zuwa kasashen da basu ci gaba ba su yi haɗin gwiwa da kasashen ta wannan bangaren kenan. masu saurare kada a sha'afa cewa ana tare ne da shirin tsaftar muhalli da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH. daga birnin Tehran inda a yau muke mai da hankali akan batun kula da shara. To shara dai tana da illa sosai sosai suna illata kowa yawanci wanda yake mu'amala da ita yau da gobe na samun matsaloli. musamman akwai waɗanda suka fi samun babban matsala saboda sharan kamar misali yara 'yan ƙasa da shekaru biyar kenan mata masu ciki wanda ke cutar da jariransu da su kansu wanda gidajen su ke kusa da bola ma'aikata masu kwashe shara ba tare da cikakken kariya ba da kuma masu tsintan bola duk waɗannan suna fuskantar lafiyar suna cikin hatsari saboda matsalolin da za su iya fuskanta akwai rawar da bangarori ya kamata su taka musamman a wurin kawo ƙarshen matsalar da shara take haifarwa za mu ga cewa da farko dai gwamnati ya kamata gwamnati ta samar da ma'aikatan kula da shara ta zama cewa akwai wata babban ma'aikata da aka ware wanda ita aikinta kenan za ta rinka kula da shara ya kamata wani ma'aikatan ta kunshi mutane da kayan aiki wanda za su kula da shara kuma sannan su samar da wuraren da za a zuba da shara a unguwanni ma'aikatar kuma ya kamata ta yi haɗin gwiwa da kafafen yada labarai wajen faɗakar da mutane hanyoyin sarrafa shara da kuma illolinsa kuma ya kamata ya zama cewa an kafa dokoki wanda za su jagoranci wato kula da sharan kenan a wasu kasashen ko wasu wuraren ma za mu ga cewa kamfanoni masu zaman kansu su ma sun shiga harkan kula da shara wajen tattarawa da kuma zubarwa sannan kuma ya kamata su kun mutane su lura da aikin da gwamnati take yi su zama masu kula da muhalli ta rashin zubar da shara barkatai su rinka zubar da shara a inda aka tanada musu to sannan kuma al'ummance su ma ya kamata a ce kamar shugabanni ke na irin masu unguwanni da kuma limamai wanda su ma su ba da wannan babban gudunmawa ta wannan fuska har yanzu dai zamu ga cewa masana na ƙara faɗaɗa bincike don ganin sun gano illolin da shara ke wa dan adam musamman ta bangaren cututtukan ƙwaƙwalwa. yanzu to a madadin kowa da kowa na radio hausa voh ni fatima mahmud da na tsara na gabatar da shirin ke cewa a huta lafiya sai allah ya sake haɗa mu a wani sabon shirin na tsaftar muhalli wassalamu alaikum kuma ga shirin da kiɗe-kiɗen iraniya tare da muhammad amin ibrahim kyawa kiɗa kiɗan iraniyawa saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda ya kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na iraniya domin samun nishaɗi a yau shirin namu yana dauke da sabuwar waka da wani mawakin kasar iran ya yi ali muhtashami da fatan masu wariya su kanci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin kamar da masu iya magana ke cewa waka bakin mai ita ta fi daɗi bar hada ku da wannan mawaki domin jin yadda ya tsara wakar ai saurare lafiya. شبنم که میشینه رو تن گل مثل خورشید که میکار خنده رو تو آسمون با مهربونی که تو تازه تر بمونی قصه و غم نباشیم قصه باشیم با هم زبونی برسیم به همدلی به لحظه های آسمونی قصه و غم نباشیم قصه باشیم با هم زبون باشیم با هم زبونی برسیم به همدلی به لحظه های قصه های آسمونی قصه و غم نباشیم قصه باشیم با هم زمونی برسیم به همدلی به لحظه های آسمونی قصه و غم نباشیم قصه باشیم با هم زبونی برسیم به همدلی به لحظه های آسمونی قصه و غم نباشیم قصه باشیم با هم زبونی To madalla an gaishe ka Ali Mutashimi kuma anan ne zan jani zamun shirin da fatan kun gamsu kuma ta nishaɗantar da ku sai a wata saduwar za ku ji mu da dauke da sabuwar wakar kuma za a iya cewa domin bibiyar mu a shafin mu na yaran gizo domin sauraron son shirin muke dauke da su wato www.housetv1.ng cin labarin duniya kwamandan sojan saman iran ya ce suna sa idanu akan kai da komowar makiya a wajen iyakokin iran Brigadier Janar alir da Sabahi Fard ya jinjina wa sojoji da dakarun tsaron Iran. Sannan ya kara da cewa dakarun sojan saman suna sa ido akan kara kainar makiya a wajen iyakokin Iran. sabahi fard ya kara da cewa a halin yanzu sojan sama na iran suna da kayan aiki na zamani da suke amfani da su wajen gudanar da ayyukansu kwamandan sojan sama na iran ya kuma ce suna da damar da za su iya gano duk wani abu mai tashi sama ta hanyar na'urorin rada da suke da su za kuma su iya kai masa farmaki da rusa shi. sabon shugaban kasar Nijar ya shata muhimman abubuwan da zai sanya a gaba a lokacin mulkinsa a jiya juma'a ne dai aka rantsar da muhammad bazoum a matsayin sabon shugaban kasar Nijar, inda ya rantse da alkur'ani mai girma sannan kuma ya gabatar da jawabi daga cikin abubuwan da shugaba muhammad bazoum ya yi alkawalin cewa zai baiwa muhimmanci a lokacin mulkinsa da akwai bunƙasa harkokin ilimi tsaro da kuma fada da cin hanci da rashawa sabon shugaban kasar na jamhuriyar nijar ya ce duk wani mai rike da mukamin gwamnati shine ke da alhakin duk abin da ya aikata kuma iyalansa da jam'iyyarsa ta siyasa ko al'umma ba za su iya taimaka masa ba. da haka muka bi ƙarshen dukkanin abubuwan da za mu iya gabatar muku a cikin wannan shirin namu da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng sai kuma can da marece idan mai duka ya kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu Thank you.